Shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na akwai abun mora. Jama'a masu sauraronmu mu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa na nemo hanyoyin samar da fahimta ne tsakanin al'ummomi da ke da bambancin addini, kabila, jinsi, siyasa, aƙida da sauransu, domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jagorantar shirin. A yau shirin zamantakewa ya leƙa zauren da al'ummar unguwar gangare a cikin garin Jos, Musulmi da Krista suka yi taro don sabunta zamantakewarsu. Tun shekara ta dubu biyu da ɗaya ne mazauna garin Jos a jihar Filato suka tsinci kansu cikin tashin hankali da ya yi sanadin kashe-kashen mutane da kone-konen gidaje lamarin da ya tilasta jama'a sauya matsugunansu inda musulmi suka ware zuwa unguwanni da suka firin jaye, su ma krista suka gudu zuwa unguwanni da suka firin jaye, tun wancan lokaci irin zama da wasu al'ummar garin na ke ciki kenan To sai dai a kwanan nan ne mazauna unguwar gangare suka yi tunanin haɗo kan mazauna yankin musamman ma waɗanda suka ƙaura saboda rikicin don su sake dawo da dangantakarsu da faɗakar da 'ya'yansu irin zama na mutunci da suka yi da juna kafin rikicin ya ɗaiɗaita su. Malam Ibrahim Saleh Hassan mai aikin wanzar da zaman lafiya a ƙungiyar Humanitarian Dialogue ya zayyana muhimmancin taron zumuncin nasu. Yau abin farin ciki shine duk wani malamin da zai gaya muku zama da wanda ba musulmi ba gaskiya ba ne yau mun ji daga bakin malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne mai addinin nan shi ya fi kowa fifita ya fi kowa gata ya fi martaba idon Allah ya nemi ceto wajen wanda ba musulmi ba kuma idan mun ji wa'azi kamata yayi mu danganta shi da abubuwan da suka faru in real life so biyu in 2001 an yi atakin dina da iyalina a rock heaven kowa ya san lokacin na rock heaven makwabcina wanda shine kirista ne shi ya miko tsani daga gidansa ya fidda mutane da su gidana ya ajiye mu a gidansa muka kwana muka ini kafin zuwa ɗauke mu a 2008 bayan rikicin 2001 mutane da mafi fahimtan ni kuma a matsayina na musulmi misali da na dawo nan a yau katangan da nake makwabtaka da shi katanga ne na equa christian central pharmacy yaranmu na nan gangare sun shaida lokacin da aka yi rikice-rikice a gangare kusan kwana muke a titi mu yi protecting wannan property din na equa wanda har yau equa central pharmacy na nan kuma katanganmu ɗaya ba abin da ya taɓa samuwa da kayansu a gangare yau muna da mazauna gangare da christians ne waɗansu suna business kowa ya san wannan ibo man da yake gyara rediyo har yanzu yana nan akwai wata mata makwabciya ta take ice cream kuma 70% of the businesses da ke murtala muhammadu na christians ne and reason ɗin da suke zaune lafiya saboda irin upbringing da muka samu da experience na zama da muka yi da wanda addinin mu ba ɗaya ba shi yasa muke kare mutuncin wanda ba addinin mu ɗaya da shi ba kamar yadda mu ma suka kare mutuncin mu a inda muka samu kan ciki saboda haka jama'a don Allah don annabi kamar da malam Aliyu Aliyu ya faɗa ne in ka ga shugaban addini ya ce ku yi faɗa yana da wani manufa ko yana da wata bukata da yake so ya cika jama'a bahaushe ya ce zaman lafiya ya fi ɗan sarki wasu sarakunan ma suka ce zaman lafiya ya fi ka zama sarkin ma kuma hausawa sun ce jiki magayi yadda muka sha wahalan an abin yau kun ji da kunnanku su ma yan uwanmu da muka tashi tare iri da giman da suke nema ana nema a dawo da zamantakewan nan saboda ba za a zauna lafiya ba ba za a ci gaba ba sai an samu zaman lafiya kuma zaman lafiya ba zai yi ba sai an samu fahimta muna da fahimta mu ya mu muna da fahimta yanzu an fara samu da abokanan mu in allah ya yadda kuma rigingimu irin yadda suka yi da na zamani sun zama tarihi ku a sasanta ku a daidaita Tsohon kakakin Majalisar Dokokin Jihar Plateau, Honorable Istifanus Monsat, ya ce dole su manta da abin da ya faru a baya don dawo da zaman tare da a baya suka yi. Domin kamar yadda Ibrahim Salasan ya faɗa, shekaru sun kusan takwas ko tara ko goma da na kawo mai gaisuwa a gida sai na yi tambaya. Na ba shi labari lokacin da muke gangare, kowane yamma abinci na dare a gidanmu. ba a gida nake ci ba za a sa a kwano sai na fitar da shi mu zo kan dakali nan gaban shagon tela almajirai in suka je suka tara abinci a inda suka tafi neman tuwo sai a zo mu tara a dakali mu ci nasu su ci namu so kowane dare haka muke yi duk ranar da baka fita kan dakali ka ci abinci da dare da almajirai ba kamar baka ci abinci ba kenan nawo kamar da ita mamanmu ta faɗi in ka shiga gangare yau yara da matasan da suke tasowa na ba da gaskiya kashi casa'in bisa ɗari duk ba su san da wannan ba kuma in ka ce su fara ba za su ma yarda ba saboda haka iyaye muna da haƙƙi domin a ba su wannan tarihi su san cewa can baya yadda ake rayuwa ba haka take yau ba kuma ina gani za mu fi ci gaba in muka koma mu na da ni na wuce mazaunin gangare domin cibiyana a nan take duk mutumin da aka binne cibiyansa a wani gu to ya zama tana kenan wai 'yan kasa ko? to mu ne ta nan gangaren da dan Allah saboda haka ni ina mai farin ciki domin Allah ya sa muna cikin waɗanda suke raye aka tada wannan zumunci tare da mu kuma ina ji za mu kalubalanci sauran angwanoni angon rogo bauchi road bulbula nasarawa domin su yi alika zaure domin su yi koyi da abin da gangare yau take yi domin zaman lafiya ba haki ce ta gwamnati ba babu domin ko third armored division aka kawo nan in mutane ba su yarda za su yi zaman lafiya ba to ba za a same ta ba sai mun kudura a zuciyarmu cewa mu mun yarda za mu yi zaman lafiya to ko ba ɗan sanda ma za a yi zaman lafiya to na ba da gaskiya mu mutanen gangare abinda muka kudura kenan cewa za mu fara wannan abin a nan sauran angwane sai su yi koyi da abin da aka yi akwai abun mora Malam Ɗayyabu Zakariya wanda ya ɗauko dogon tarihi kan irin zama na mutunci da suka yi a baya, ya buƙaci hakan ya ɗore matukan farin ciki da cewa daga gare mu za a kwaikwaya zuwa wasu angonni babu shakka baban lidiya ko mutuwa aka yi mana a wancan lokacin yakan ba da motansa ne a zuwa ɗauki gawa a kai makabarta lokacin babu motan ɗaukan gawa kuma ya zauna a gurin a gama kuma sannan mu dawo gida ya zo a zaman makoki da shi har na kwana uku a yi addu'a sannan kowa ya watsi in babu haɗin kai haka ba zai yi in babu zaman lafiya ba zai yi wallahi ina tunawa da waɗansu da aka kira ni wannan zaman sai na tuna dattawa guda hudu wanda suka wuce can baya wanda suka yi bakin iya ƙoƙarinsu na samun haɗin kai a wannan anguwa da kowane dattijo ana kiransa baba kwalbe shi ne mutumin don kwaikwayon yadda tura suka kafa tsarin cewa an gina mana ɗakin mitin don taro kowace ƙabila da wata taron ta wajen shi ne ya zo ya tsaya wasu suka yi yunkurin da su sai da ɗakin ya ce bai yarda ba kuma in an ce za a yi haka to duk inda za a je a je shi bai yarda ba Allah ya taimake mu wannan abu ya yau gashi wajen shi ne zama asibiti primary health care na gangare babu kwalfe wannan akwai wanda tijo shi kuma mai wa'azi ne bello garkida so waɗannan an yi su a wancan zamani kuma kowa ya ba da irin nasa gudumawan a lokacinsa don me don a sami unity a gangare gaba ɗaya zaman lafiya da daɗi sai da shi zana cimma burina. Ita ma mama Halima Dauda ta ƙarfafa matasa da su koya wa 'ya'yansu zaman lafiya da kowa. Idan ana neman tarihin gangare ina ɗaya daga ciki, domin 'ya'ya na guda takwas a gangare na haife su. Lokacin da aka yi crisis na 2001, Malam Allah Rama ya same ni ya ce, Amarya me yake faruwa? na ce neman malam ban sani ba ya ce to ki tafi gida domin kada tashin hankali ya kuma ki muna gode wa Allah domin wani zama ga shi har mun tsufa waɗansu ba su waye ne ba domin na tsufa <laughs> yanzu ni ba amarya kuma ba ni kaka ne ko ba haka ba lokacin da aka rushe coci na gangare ina nan da cikin yar autana wanda yanzu haka ta gama masters ma muna gode wa Allah domin wannan kira ba za a samu zama lafiya ba sai mu da tawon nan mun dage koya da yara su san muhimmancin zaman lafiya addini biyu nan idan mun koya musu abu mai kyau za a samu zaman lafiya amma idan mun yi sake to lalle za mu yi kuka ba za a ci gaba da samu zama lafiya ba amma ina roƙonmu mu dage mu dage nan za a samu zama lafiya ina fata abin da ya faru a jos ya riga ya wuce ko ba haka ba mu yi zumunci da juna kamar yadda za mu bar ma 'ya'yanmu allah ya taimaki manyanmu allah ya taimaki malami addini. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya sake sada mu. Yanzu dai a madadin ɗaukacin al'ummar unguwar gangare da suka shirya taron sabunta zamantakewarsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa sai mako mai zuwa za mu saurari jawaban zaman lafiya daga wasu al'ummar ta gangare. Mu huta lafiya. Allahu baki daya